والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعمة وتكيل اللقاء وما زالت للأرض نعمة إلا بذنب ولا حلت به نعمة إلا بذنب فكان علي بن أبي طالب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاء للعطاء وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالإنس وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على على ما أحب ثم يلتفت عنه إلى ما أكره إلا التفلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من أبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب وقد أحسن القائد إذا كنت في نعمة فرأها فإن الذنوب تزيل النعم وخذها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع اللقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوقت سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أثر من الظلم وهو الذي قد قصر فكم تركوا من جنان ومن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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gra a nan cikin garin katsina a jihar katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau 22 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi talatin da 1436 wanda kuma yake daidai da sha 13 ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha biyar, a wannan majalisi wanda muke karanta littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na shamsuddin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 59 a jerin gwanan darussan mu wannan shine na 235 hadisi ya tabbata a cikin sahihaini عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى naru فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wuta ta kai kokenta gurin Allah ta'ala cewa sashinta yana cin sashi Allah ta'ala ya mata izini da ta numfasa sau biyu ya ba ta izinin numfasawa sau biyu da numfasa a lokacin zafi da kuma lokacin sanyi shi ne annabi ya ce fa zalika ashaddu ma ta min al min al har wa ashaddu ma jiduna min al bard wannan shine abinda kuke samu na tsananin zafi ko na tsananin sanyi saboda haka wannan sanyi da muke ciki ko duniya ma ake ciki ɗaya ne daga cikin hucin nama wanda Allah ta'ala ya ba ta damar numfasawa ta yi huci ko na zafi mai tsanani ko na sanyi mai tsanani wannan duka aya ce ta ubangiji da tsoratarwa ga bayansa da cewa a ji tsoronsa mu a nan ai babu ma sanyin idan ka kwatanta shi da kasashen gabas ta tsakiya inda ake dusar kankara suke rufe gidaje kofofi saboda haka mutane in za su fita sai an sa shebur an yashi dusar kankara kafin a samu kofar fita kuma idan muka tuno yan uwanmu waɗanda suke gudun hijira a wasu gurare a ƙasarmu da wasu ƙasashe irin gudun hijiran yan gudun hijiran syria waɗanda wasu suna cikin jordan wasu suna cikin lebanon a arsal wanda wannan guri ana ta ainihin eh, dusar kankara tana ta zuba sannan kuma ga ga iska tana kadawa da ana ta neman duniya ta taimaka domin a ceto rayuka saboda an fara mutuwa yara suna ta mutuwa suna daskarewa saboda tsananin sanyi wasu zuciyarsu ta tsaya da daina bugawa amma duniya kamar ba ɗan adam ne yake mutuwa ba musamman ma a wannan marar da muke ciki jinin musulmi ya zama ba wani abu ba da a kashe musulmi ko nawa ne to ba a jin cewa an kashe ɗan to da ka za ka ga duniya la tuharriku sakinan babu mai motsawa babu mai ɗaga kara yayin da abin ya shafi wani wanda ba musulmi ba to nan kuma duk duniya sai a haɗu a yi ijima'i akan Allah rai da abin da ya faru da kuma yunkurin yadda za a magance abu tare da cewa kafin a kashe wanda ba musulmi ɗaya ba an kashe wanda yake musulmi dubu za abin da yake faruwa kenan ka duba ka ga shekara shekaru uku bashar al-asad yana yi wa mutanen siriya ruwan bama-bamai na duro a duro ake zuba bama bamai rika saukar da su kan gidajen mutane kasuwanninsu da makarantunsu babu bambancewa tsakanin mayaka da waɗanda suke al'uzzal waɗanda ba wani makami a hannunsu farar hula babu bambanci tsakanin yaro da babba tsoho da tsohuwa babu bambanci tsakanin makaranta da kasuwa da asibiti ko ina jefa dram-dram yake yi na bababamai wani sanda zai jefa sai kaji waɗanda suka mutu da yawa asharat wani lokaci kaga gida ne ma wato gaba ɗaya cikin yan gidan sun mutu to amma duniya ba ɗauki wannan wani abu ba ƙasashen namu na musulmi da waɗanda ba na musulmin ba waɗanda suke rera waƙoƙin 'yancin ɗan adam 'yancin bil'adama ba ma ɗan 'yancin bil'adama har 'yancin dabba dabbobi kama bil'adama ɗin sai ya zama da kamar shi musulmi ba dan adam ba da na tabbata irin yadda ake kashe-kashe a duniya inda a ce ba musulmi ba ne ake ragargaza haka to da yanzu an san yadda za a shawo kan matsala amma da yake musulmi ne ake tara gargaza kaga duniya ba da komai ba in kashe mutum sha biyu kasashe wajen hamsin sun haɗu don su yi Allah wa dare da kashe mutum sha biyu tare da cewa ga wasu nan na ana kashewa a Siriya amma kalamin lissafa alkaluma ma na irin majalisar ɗinkin duniya ko wasu ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya abinda ake nunawa an kashe sama da mutum dubu ɗari biyu banda waɗanda aka jikkita banda waɗanda aka fitar da su suke yashi a sahara a daji wannan sanyin da yunwa yana kashe su to amma ba a taɓa haɗuwa aka wani gangami a ce lalle sai an kawo ƙarshen wannan zubar da jini ba ga ƙasashenmu na afirka ga ƙasarmu najeriya ga abin da ya faru a central africa a gaban sojojin faransa yan ƙungiyar antibalaka aka rika su karɓar musulmi su datsa su su tara su su zuba musu fetur su ƙona su da wuta a gaban idon sojojin faransa kawai ka ce kariya ake ba su ma don su ci gaba da wannan laifin sojan faransa yana tsaye za a biyo musulmi yana ihu a gabansa sharaɗinsa dai kawai ka a matso kusa da shi ya ɗaga bindigarsa ya ga cewa wani ɗan jagaliya ko ɗan dabar zai matso kusa da shi to sai nuna shi da bindiga aka yi wannan kashe-kashe na kare dangi ba tare da duniya ta yi wani abu ba ga musulmin bama yan rohingya su ma ga yadda yake ta kashe su yan addinin buza suna kashe su da sunan addini su bi su su kashe su kona musu garuruwansu bayan sun kashe na kashewa su sawa garin wuta su kona amma ko maganar ba a yi a duniya suna cikin wannan hali wanda suka samu suka gudo suka fito suka shiga ruwa suka shiga kwale-kwale su yi kwana uku a cikin ruwa wasu ma halaka a cikin ruwa ɗin waɗanda suka samu suka tsallako gabar ƙasar bangladesh su ma nan sojojin bangladesh su kore su ce ba in kasa ba ne ku koma inda kuka fito haka za su koma ruwa wasu mutu su nutse a cikin ruwa amma duk wannan ba komai ba ne saboda haka ɗan adam shi yake jazawa kansa dukkan wani bala'i da ya samu kansa ciki mutukar ba duniya za a zo a yi adalci ba a ba kowa haƙƙinsa to zai wuya abinda ake so a samu na tsaro da zaman lafiya zai yi wuya akwai buƙatar lalle a sake duba haƙoƙin mutane musulmi ba a bashi a kasarsa ba ba a bashi a wajen kasarsa ba ko ina ma zai sha ake ana kisa Allah ya sauki a daga cikin tambayoyin da muke da su akwai mai tambaya yana cewa a wani lokaci ne aka fara sallar ake fara sallar duha misali rana idan tana fitowa shida da rami to sallar duha da sanda rana ta fito ta yi haske wato da ranar ka ɗago ta yi haske haskenta ya fita ba tana jajajaja ba lokacin sallar duha ya fara yana farawa daga lokacin da ake salatu shirok salatu shirok sallar duha ce ko da an kira ta salatu shirok sunan ta sallar duha ɗin ita ba ban ado wala hami to haka har zuwa kafin zawali in zawali rana ta yi zawali shi kenan lokacin da rana ta zama zahira ta tsaki tsakiyar sama to lokacin sallar duha ya kare wanda yana cewa dan Allah wani mutum ne ya ce wai komai wato komai ma ai bid'a ne saboda alkur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ba shi da wasali kuma ma ba hadisin da ya ce alkur'ani izifi sittin ne to ya ya kamata a amsa mishi kuma wace hujja zan ba shi to irin waɗannan irin garga wato inda sha'aninsa yake da wahala shi ne ma san mai bida ba shi ne kalmar bida'ar zai yana jinta amma bai san mai bida'a ba inda ya san me bid'a ba zai kawo wannan abin da ya faɗa ba bid'a kamar yadda aka sani wani abu ne da aka kirkiro shi a addini da nufin neman kusanci da shi zuwa ga Allah ta'ala wanda bai tabbata ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da lokacin sahabbansa wato Allah ta'ala bai shar'anta wannan ba sahabba ba sallallahu sara wasallam ba san wannan ba kuma wanda ya kirkire shi ya kirkire shi da niyyar idan ka yi shi za ka samu wani lada za ka samu wani kusanci zuwa ga Allah wannan shi ne bid'a kaga bid'a tana da alaka ne da addini da abin da ake cewa a zo a yi aiki da shi a samu lada a samu kusanci zuwa ga Allah a samu ɗaukaka a gurin Allah wannan shi ake kira bid'a to galibi wanda suke irin wannan harbace bakin za su rika kawo wasu abubuwa da ba su da alaka ba su da alaka da samun lada a karan kansu a ce ai makarantu da ake yi su ba bid'a ne a lokacin annabi ai ba a bude makaranta ba ba a zauna kan kujeru ba ba malami ba a sashi a gaba yana rubutu a jikin allo ba babu cak da masallaci ga lasifika liman yana amfani da ita wannan bida'a ne saman mamu ga fanka tana kadawa ma bid'a ce mai karatu yana karatu ga kyamara tana dauka bid'a ce ka yi sallah akan tayin bid'a ce to kaga wannan kwata-kwata shi bai san mene da bid'a ba akwai abin da ake kira bid'a shine wanda muka faɗa akwai abin da ake kira masalihul mursala akwai kuma abinda abubuwa ne da Allah ta'ala yake hadam a rayuwa don ya amfana da shi a sama yake ko kasa ɗan adam din nan musulmi ne ko ba musulmi ba duk babu bambanci a wajen ya amfana da wannan abin da Allah ta'ala ya halicce shi a sama da kasa wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min lakum a nan ba wai ku musulmi kaɗai ba da wanda ba ba musulmi ba shi ma zai more abin da yake cikin sama ɗin nan da abin da yake ƙasa na amfani to wanda yake ƙoƙarin ya mutsa wato lamura sai haɗo da irin waɗannan duke cusa su a cikin abin da ake kira bida da kuma wannan baya shiga cikin bida baya shiga cikin bid'a akwai masalihul mursala abinda malamai suke kira masalihul mursala abinda shari'a ba ta zo da itibarin sa ba ta zo da ilga'in ba wato shari'a ba ta ce a yi ba ba ta kuma ce ka a yi ba kuma shi ba wai yana daga cikin abinda mutum zai riƙa ne domin kurba ila Allah ba to irin wannan idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abinda zai sa a yi shi saboda maslaha amma ba a yi ba to bai kamata daga ba a yi ba amma idan abun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu muqtadi babu zawalin mani to bukata ta sa za a yi shi to ba ya shiga cikin wato cikin cikin bid'a wani malamai suna sallafa cikin al al mursala to kamar ka dauki kamar irin a rubuta littattafai na ilimi kamar buɗe makarantu na ilimi da za a yi kamar abubuwan da ya zama na wajibi sai da su ne a wasu abubuwa za su yi kamar yanzu sa dugo a jikin alkur'ani ko yi masa wasali na'am lokacin can farko rubutunsu ba dugo ba wasali wanda duk zai karanta haka zai karanta shi kuma zai iya karanta shi sama aka karantar da shi ko iya karatu da rubutu kamar lokacin tabi'ai ba wai da nisa ba aka buƙaci a sanya wasani domin a kawar da faɗawa cikin kurakurai "Allah wa taghyir lokacin da ake karanta alkur'ani ka a samu wato kakkarya bakin alkur'ani ko kuma a rika fada shi wajen karantawa da a taimaka wa mai karatu a fasa masa annak su ne dugon da yake kansa ko a shakul wasu da suke kinsa. musamman lokacin da harshen larabci ya fara rauni a wasu wasu yankuna ko kuma cikin wasu kabilu saboda gauraya da suka yi da waɗanda ba larabawa ba wannan ya yi musu tasiri a harshen su na larabci ya kasance wani abin na ka'idojin larabci suna manta su to akwai buƙatar a watance musu wasu kalmomi da su tashi faɗa su faɗe su daidai saboda haka an ce abul aswad du'ali shi ne wanda ya fara sa abin aswadin abul aswadi duwali almajirin sayyidina ali ibn abi talib ko yahya ibn ya'mar ko kuma nasir ibn asim dukkan su waɗannan an ce su ne farkon waɗanda suka fara sanya dugo a cikin abin nan cikin musahif saboda a karanta farko irin su ibrahim nasa'i kamar irin su abdullahi mas'ud suna cewa kada a sa suna karhanta haka dalilin karhantawar kamar da malamai suke bayani don gudun kada wani ya zaci wani abin da za a rubuta kamar irin su suratu kaza makiyatun wahaya da zaci cewa wannan ma alkur'ani ne kamar yadda zo suke tsammani yanzu ku kai ba maki shi wannan mai irin wannan harma gagar zai iya ɗaukar suratun wahaya makiyatun wannan shi ma alkur'ani ne saukakke ne wanda shi wannan baya daga cikin alkur'ani shi yasa a wasu lokuta can sai a rubuta shi da wani kala wato a yi shi jan rubutu don a bambance shi da abin da yake munazza, kada ka zaci cewa Allah shi ya ce suratun kaza wa makiyatun waya eh, sai a yi shi da wani rubutu da za a iya bambancewa za ku ga a ɗaba'ar mushaf ta mujamma malik fahad ba ma rubuta wannan ba sura kawai ake rubuta amma sauran bayanin makiya da abin da sai aka cikin faharis ina tunawa lokacin da ya fara zuwa kasar nan wani ɗan bid'a ya tashi yana ta kokarin wai sai ya fahimtar da ɗan uwansa cewa an canza alkur'ani da aka kawo shi da kasar wahabiyawa saboda an cire suratun waye makiyatu wasu jahilai su karka konawa a rage alkur'ani to akan yi haka domin a bambance imam malik akwai abinda ake sawa al'ushur wato inda duk aya goma ta suke abinda muke cewa kuri a karatunmu na kasar hausa da kumsa da kuri aya biyar a ce kumsa aya abinda ce kuri to wannan kurin shi al-ushur to lokacin imam malik yana cewa ka a sa ka shi saboda me saboda gudun kada wani yana karatu ka san wani in ka zo ba sai ya ce kuri din sai ya ce kumsa din yana cikin karatu to to gudun wannan matsalar imam malik ya ce a'a ni ina ga ka kusa saboda kada a samu wannan yan dan <laughs> dagaje zo ita ya ta faɗarsa saboda haka su duk magana da suke yi ba wai suna magana da aka cewa ko an yi bid'a ko ne abu a'a an kada ai abin da zai jawo a samu rikici wajen karatu alqur'ani shi karatu alqur'ani abin da ake so a karanta shi kamar yadda Allah ya saukar da shi saboda haka duk abin da zai taimaka ka haddace ko ka karanta shi daidai wanda babu laifi a cikin sa saboda haka da can ana rubuta shi da hannu aka zo ana buga shi ana buga shi a maɗuba'a kaga wani sai zo ce an yi bid'a ba ta da alkalami za a zauna a rubuta aka dawo ana aka samu ci gaba da ya dawo ana buga a abin nan da ba ko bayan an buga shi an rubuta shi da hannu din a sake gurza shi ba shi rubutun hannu ne amma za a gurza shi da da abin nan irin wanda muke cewa bugun na gida shi ba gurza shi ake da injinan ba wai shi da hannun ne za a rubutawa har har abin nan ba ya adadin da ake so to wannan daga baya ma malamai suke cewa ya zama wajibi ya zama ma wajibi a samu wannan wasalin a samu wannan tsibin saboda mutane suna ƙara nisa da larabcin kuma ana samun wasu al'ummomi wanda ba ma yaran su bane larabcin saboda in baka sa wasalin da digo ka bambance fa da qaf eh, da ainun ba to ba za a iya karanta abin ba daidai ba gainun da ainun ka bambance fa'un da qafun ka bambance ta'un da ba'un da sa'un ka bambance su da wannan dugon sai a karanta ba daidai ba to saboda haka suka ce ma ya zama ma wajibi a samar da wannan saboda haka duk wata hanyar da za a yi wajen a karanta alkur'ani daidai ba tare da an samu kurakurai ba wannan baya daga cikin abin da za ka kira shi bid'a inda yau a ce wani ya zo ya ce in ka karanta alkur'anin da aka yi wa dugu ya fi lada sama da karanta wanda ba dugu to kaga anan ya mai da wata ibada ce to ka kara wani lada akan wanda baya da dubu to wanda kuma bai kalli kowane irin ya karanta da kaifa shi shi ba shi da ba da lada kenan ko me to kaga wannan ba shi da alaka da babin bid'a ko ko ko sunna alqur'anin dai abinda ake bukata ka karanta shi daidai saboda haka wani zai kasance a waya yasa ta wani a kwamfuta kaga wa ce qur'anin da aka karanta shi a takarda ya fi lada saboda da aka karanto shi a kwamfuta ko a laptop dinsa ko a abin nan dinsa ko a ipad ce shi tun da ipad ya karanta ladan shi ya rabu. wannan ya karanta alqur'ani da takarda to takardar ta ina takardar ma iri iri ce eh, so wannan ba ba ba daga cikin abin nan to haka nan shi kansa tahzib din a sanya izu kaza duk wannan wani abu ne da daɗe tun wancan lokacin su kuma ana yin su ne saboda karantawa kusan tun farko farko aka yi wannan tanzimin zuwa talatin ya zama na kowane talatin yana da rubu'i takwas kowane juzi'i ɗaya yana da rubu'i takwas da ba aka samu hizibi kowane juzi'i ɗaya koma hizibi biyu kowane hizibi yana da yana da rubu'i hudu to wannan wajen karatu in ka zo karantawa ka san cewa yanzu ka yi kaza yanzu kana ko ka ka shi saboda sauka da za ka rika yi ko duk sati ko duk wata ɗaya saboda ka san kowanne kullum abin da za ka karanta shi ne kawai dalili to shi ma ba a san malamai sun yi magana akan rubuta kan hizbi an zo a rubuta a ciki wasu suka ce gefe wasu suka ce aka rubuta a gefe wani ya zaci ba alƙur'anin ne to a nan suka rika tattauna don gudun kada a haɗa wani abu da alƙur'ani ba wai cewa in an rubuta ɗin an yi an yi bida ba to mu komo kan karatu mu malam yake cewa faslun wa min uqubati dhunubi annaha tuzilu li'an wa tuhillu niqam فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفئ بلاء إلا بتوبة وتولى إتتي أقوبة تتلاتين تكن أقوبة من دا طيب يكي زانوا وإن سكن هي إيه سفارو سأوكا ومتن كو سأوكا وتا الأمة قوة وتا saboda laifuffukan da ake yi wa Allah ba a tuba laifuffukan da ake yi da saban Allah da ake ba a tuba to Allah ta'ala zai jarrabe al'umma da ukuba iri-iri daga ciki ya ce wa min uqubatiz zunubi annaha tuzilu ni'am daga cikin ukubobin da zunubi suke haifarwa cewa zunubi na kawar da ni'ima wato hillun niqam suna saukar da wato musibu ni'imar da mutane suke ciki ko mutum yake ciki Allah ya kawar masa da ita saboda saɓan Allah ne kuma azabar Allah ko musiba ta sauka ga wannan mutum a dalilin saɓansa fama zalat an al'abdu ni'matun illa bi babu wata ni'imar da za ta gushe wa bawa sai a dalilin zunubinsa wala halat bihi nikmatun illa bi babu wata azaba da za ta sauka gabawa sai dalilin zunubinsa kama kala ali ibn abi talib radiyallahu anhu kamar da ali abi talib radiyallahu ta'ala anhu da ma waninsa suka ce ba da zala bala'un illa bi zambin babu wani bala'i da ya taba sauka sai saboda zunubi wala rufi'a bala'un illa bi tauba kuma babu wani bala'i da ake daukewa bawa ko ake daukewa al'umma sai bayan sun tuba sun koma ga Allah wa qala ta'ala hakika Allah ta'ala na cewa ma asabakum min musibat batin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kuma babu wata musiba da za ta same ku inji Allah ya ce fa bima kasabat aydikum saboda abinda hannayenku ne suka tsawarwuta suka aikata wa afu an kathir yana yin afuwa ma game da laifuffuka da yawa وقال تعالى هكذا الله في ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هكا الأمر الله يكي هكا أذابر الله تكي بأن الله سبب شيء الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم بزمن من تنزى نئمر به ووسمتاني بقى hatta yi bayyaro ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke kaunan su da haka azabar Allah ta'ala tana sauka ga bayansa saboda laifinsu idan bawa yana yi wa Allah laifi ko wata al'umma tana yi wa Allah laifi kuma ta ki tuba ta koma ga Allah ta ki barin abin da take yi na laifi to ubangiji ta'ala zai kama ta da wannan laifin yi mata ukuba a nan duniya kuma wannan ba zai hana ya mata ukuba kuma a lahira ba wato kamun ubangiji da zai yi wa bawa mai laifi saboda zunubinsa a nan duniya bai tuba ba to wanda ba zai hana ba kuma in har ya mutum bai tuba ba ya je lahira kuma Allah ya kama shi da wani. kamar yadda mutumin kwarai wanda ya yi wa Allah ta'ala wanda ya yi wa Allah ta'ala da'a abinda Allah zai ba shi a nan duniya na nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi na duniya da zai hana kuma lahira ubangiji ta'ala ya bashi ya sake bashi abin da ya wannan ba za a ce an bashi abin da aka bashi a nan duniya ba shi kenan Allah ta'ala yana cewa kazalika makanna li yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin da yace me wala ajru al akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun Allah ta'ala ya ce haka nan muka makkana Yusuf muka ba shi iko muka ba shi daraja da matsayi a cikin ƙasa yana zaunawa duk inda ya ga dama ya samu masauki saboda Allah ya ba shi mulki ya ba shi matsayi mukami a ƙasar Masar ya tabawwa minha haitu ya sha duk inda yake so ya je za a karbe shi hannu biyu za a karrama shi Allah ya ba shi wannan ni'ima din Allah ce nusibu bi rahmatina man nasha haka muke samar da rahama mu ga wanda muka so wanda muka ga dama muka ga dama cikin bayan rahama mu sai ta same shi sai ta shafe shi wala nudiyu ajra al-muhsin kuma ba ma tozarta aikin mutanen da suka kyautata aikin su sai Allah ta'ala ce to kuma ladan lahira yafi wannan wal ajru al-akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun saboda haka wadan abinda muka ba su nan ba zai hana kuma a lahira mu ba su wanda ya fi wannan ba kamar da Allah ta'ala ce wanda zina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu la nubawi annahu fil hadhihi dunya hasana wa la ajru al-akhirati akbaru law kanu ya'lamu allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ta'ala ce wanda zina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu wadanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalunce su bayan an cuce su suka yi hijira suka bar wurin da suke da zaune suka dawo suna bakunta a wasu garuruwa idan babu ya annahun fiya zai duniya hasana lalle za mu tanadan musu kyakkyawan sakamako a nan duniya wala ajrul akhirati amma abinda za mu ba su a lahira yafi ya ka ba su a duniya to haka nan wanda Allah ta'ala zai kama shi da zunubi ba zai hana shi kuma ubangiji a lahira ya kama shi da da laifin da ya ba matukar dai bai tuba ba kamar yadda Allah ya halaka al'ummomin da suka gabata mutanen annabi Nuh mutanen annabi Salih annabi Hud mutanen annabi Salih annabi Shu'aib mutanen annabi Musa alaihi salam Fir'auna da jama'a sa da Allah ya halakar wannan halakarwar ba za ta sa kuma ubangiji ta ala ya kyale su a lahira ba tunda ya halakar da su sun mutu akan wannan laifin nasu ba tare da sun tuba ba wani da waɗannan ayoyi suke nunawa a cikin suratul anfal ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayati llah fa akhadhahum allah bi dhunubihim inna allaha qawiyyun shadidul iqab dhalika لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم في كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وبنجد يكوتي متانا الذي آه، متانا فرعون وفرعون لجماعة الله تعالى يا هلكاش أهلكناهم بذنوبهم ألا يا هلكاش لذنوبانش سنن باين يا هلكاش يا كاما لذنوبانش wato ya kama su bayan mutuwa ko lokacin mutuwa da zunubansu ya halaka su lokacin mutuwa kuma ya kama su da zunubansu kuma ubangiji ta'ala zai kama su ranar gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata dangane da mutanen fir'auna din ce ya kudu muqawmahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wirdu na mawrud nar yuraduna alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna a al'azab saboda ka azabar da za ta zama da su a nan ba za ta ɗauke musu kuma azabar lahira ba don haka zunubi yana iya zama sababi na uƙubar ubangiji kuma ubangiji ta'ala ya sanya wannan ka'ida ce ba lalle duk sanda mutum ya yi zunubi ba nan take ubangiji ta'ala ya kama shi ba ma kuma lalle ya kama shi a duniyar ba amma in ya tashi kama shi zai kama shi ne bai wannan sababin zunubi saboda wannan saboda wannan zunubin akwai sanda za a yi zunubin Allah ta Allah kyale mutane ya ba su su ta jin daɗi ya ta ba su abin da suke so ta samun ta samun ta goma shi rayuwa iri-iri kamar ma ba su yi wa Allah laifi ba to amma wannan talala ne ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبنجي تعالى alaƙi cewa hakanan muka aiko zuwa ga al'ummomi gabaninka sai muka kama su bilba sa'i wa جتوت التكا لعلهم يتزرعون قوة لعل فاو تنتد كيس كوما بعلا قال لك فلولا إذا جاءهم بأس لا تضرعوا إنما لوك تنبع عذاب متزومس تاسا تنسى دودا تنقوما بعلا تنبرع بلا سكينة ليتفك ولكن قصد قلوبهم أما ذكا تنسى سنبوش كما شيطان يا رجايا كواتا مسأ بلا سكينة suna ga abin da suke yi ba laifi ba ne saboda ka su ba su ma yi komai ba wataƙila wani abubuwa sun faru gare su ba don wannan abin da suke yi ba don wani abu can da wani dalili can daban ba su ma hango cewa wannan shine فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله تعالى شيء yayin da suka manta dukkan abin da muka yi ta musu fadakarwa da tunatarwa a kansa suka manta da wannan fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai suka rika ganin jin daɗi ta ko'ina, ina suka rika samun bukatunsu a kowane lokaci hatta idan farihu hauru utu sai da suka saki jiki suna ta farin ciki da irin abin da suka samu na ci gaba inda suka samu na rayuwar duniya da alatin duniya to a lokacin Allah ta'ala sai ya kama su baka takar ba shiri ba tsammani fa idan hudu su sai ga su tsiya tsiya a tsiyace da ko sai a dabirin lazina zalamu alhamdulillah rabbil alamin to haka ubangiji ta'ala yake sa saboda ka wani zunubin mutum zai sai ubangiji ya kyale shi ubangiji ya kyale shi ba zai kama shi ba ba wai dan wannan ba zunubi bane a'a ne abin da Allah ta'ala ne ce wa ya'fu an kasir wa ya'fu an kasir wato yana yin afuwa da da yawa daga cikin abin da suke yi auyo kunna bima kasabu wa ya'fu an kasir ko ubangiji ya halaka su da wani abu da suka yi ko kuma ya afuwa kuma yana afuwa daga afuwa shine a kyale su ba tare da an kama su ba ba wai an yafe musu cewa abin da suka yi din shikenan ya sha ruwa ba kamar ba su yi laifi ba wa in tawallaw fa inna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim saboda sashin zunubin su zai iya sawa Allah ya kama su ya kuma kyale su da wani sashin saboda zunubi ba karamin taimakawa yake ba wajen rushewa bawa jin daɗin da yake ciki da ni'imar da yake ciki lokacin da bawa zai sakankance cikin sabon Allah bayan ni'imar da Allah ta'ala ya masa maimakon ya ya ni'imar nan ya killace ta da biyayya ga Allah ta'ala da da'a da godiya ga Allah ta'ala ya zama da ya sakarwa shekar Zani yana jan shi inda ya ga dama to taimakawa abokin gabansa yake a kan kansa yana cutar da kansa da kansa ya taimaka wa abokin gabansa wajen ya kunna masa wutar bala'i sannan shi kuma ya rika bin wutar da makamashi yana hura ta to babu taɗewa da ta kai wannan shi ka taimaka wa abokin gabanka a kan kanka haka mutumin da zai Allah zai masa ni'ima maimakon ya tsare ni'iman nan da godiya ga Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya sai zama ya sakarwa shedan din zamansa yana jin inda ya ga dama yana saban Allah yadda ya ga dama babu shakka wannan taimakawa shedan yake a kansa haka ubangiji ta'ala baya zaluntar kowa ma ka bi zallami lil abid shi waɗannan ayoyin da muka karanta can Allah ta ce ma rabbuka bi zallami lil abid sai ce ka da abi ali fir'auna ba ubangiji ta ala ba zai zalunce ka awalan ma asabatkum musibatun kar asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum A inda wata musiba ta same ku wanda a gabanin wannan musiba kun samu ni'imomi ninkin ba ninkin a asabtum mithlaiha min al-ghanaim qultum anna hadha ta yaya haka ta yaya haka ya faru gare mu Allah ce kul ga ya musu هو من عند أنفسكم كوكك جاو وكنك كوكك أيوة وكنك لكنك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأبنجي تعالى بايا ذالين تركوا وإن تصيبهم سيئة فبما كسبت أيديهم إن الإنسان لكفور إن الإنسان كفور إذا مصيبة تسامسه Allah ce kawai ma ta aidi saboda abinda hannayensu ne suka aikata saraka ubangiji ta Allah yana kawo mutum da laifin sa ne wala yazalu allazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahul tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahul qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ka bima sana'u saboda abinda suka aikata musiba ba za ta gushe ba tana auka musu tana samun su ko tana fadawa dab da su inda za ta tashi hankalinsu ashe ubangiji ta Ala ya gama bayani ga dan adam cewa laifuffukansa za su jawo masa hushin Allah in yana son ubala ya janye wannan hushin da ya yi masa to ya yi tuwa zuwa ga Allah kuntu safiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaykum bidara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al jannatin wa yaj'al anhara saboda haka babu abin da zai sa a ɗauke wata musiba da ta samu mutum ko ta samu wata al'umma sai wani al'umma ta tuba ta koma ga Allah ta gyara ayyukanta ta bar abin da take yi na laifuka shine na Allah ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika haka al'amarin yake ko haka azabar take ubangiji ta'ala lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin bai kasance wanda zai canza wata ni'imar da yawa mutane ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke tare da su قالوا فأخبر أخبر تعالى أنه لا يغير, لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه الله تعالى عباد العباد شوى لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد بذي تنزى وباوى نعمر دي مسبا حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه هل سيادة مشيني زي تشنزا أبن ديكي كانت فيغير طاعة الله بمعصيته ya canza da'ar da والله ya dawo yana saba masa wa shukrahu bi kufrihi ya canza godiya da zai yi wa Allah ta hanyar kafircewa Allah wa asbab ridahu bi asbab sakhtihi ya canza da sabubban da za su jawo masa yarda Allah da sabubban da za su jawo masa hushin Allah fa'iza gayyara gayyara alaihi idan bawa ya canza to sai Allah ta'ala ya canza mana da za a wufaka sakamako daidai da aikinsa a nan Allah ya zalunce shi Allah bai zalunce shi ya ba ni'ima ya ba shi kwanciyar hankali ya ba shi lafiya amma ya butulce wa Allah maimakon yi wa Allah godiya ya rike shaidan shine abin koyinsa ubangiji ta'ala ya masa sakamako daidai da laifin wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ka bai kasance mai zalunci ga bayi ba fa in gayyara al-ma'siyata bi ta'a gayyara Allahu alaihi wa uqubata bil afiya yayin da bawa zai canza saban Allah nan ya dawo ya bi Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya canza mata wannan uqubar ya samar masa lafiya da zaman lafiya shi kaga maganin a hannun a hannun bawa yake shi zai fafutuka ya gyara kanta, sai ubangiji ta ala gyara shi yasa har kullum masu kira zuwa ga Allah suke gaya wa al'ummomi na ko'ina waɗanda suka shiga cikin wani hali na ƙaƙanuka cewa babban maganin abinda suke ciki ne koma ga Allah a gyara halaye a rike ɗa'a ga ubangiji a guji zalunci to sai ubangiji ta ala ya kawo sauki Allah duk abin da muke tsammanin shi zai taimake mu matukar ba mu rike Allah ba ba zai taimaka ba ko menene wato abin za ka ga wani lokaci yana ba da tsoro muna karantawa in ma ba mu karanta ba ana karanta mana muna jin ayoyin Allah wanda muka yi imani babu shakka ko kaɗan a zuciyarmu cewa waɗannan maganganu da muke sauraro ana gaya mana maganar Allah muna jin wannan amma wani lokaci sai ka ga mun ba zama babu bambanci da masu ilimin da marasa ilimin da masu karantarwa da wanda ake karantarwa sai ka ga cewa duk mun mai da hankalinmu da tunaninmu akan wani abu cewa shi ne zai cece mu ba Allah ba karamin kuskure muke wa kanmu ba Allah bai hana mu mu rike asbab ba bal kamar rike sababi wannan wani wajibi ne daga cikin wajibai na addini in za ka yi tafiya ka yi guzuri kada ka yi tafiya ka ce ka yi tawakkali ba ka da abinda za ka ci abinci ba ka da abincin tare da kai idan akwai gurin da yake da abin tsoro babu laifi ka guji matsar wannan gurin inda kasancewa akwai abin da kake nema za ka samu babu laifi ka neme shi a wannan gurin babu ta hada wannan amma kada mu manta da cewa la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ta dan adam babu wani karfi da yake da shi ya rike Allah ko me zama na zuciyarsa muta'alliqatu zuciyarsa muta'alliqun billah an yakuna qalbuhu muta'alliqan billah ya rafe zuciyar shi ga Allah ta'ala zama shine raja'insa shine tawakkalinsa wannan shine abinda mumini ya sha bamban da wanda ba mumini musulmi ya sha bamban da wanda ba musulmi musulmi yana rikon sabab amma baya jingira tasirin zuwa ga sababin zai rike sababi kuma zai nemi taimakon Allah to wani lokaci mukan manta mu nemi taimakon Allah yayin da muka shiga wani abu mu takan yi tafi ta yi wani guri daban mukan kuma manta da kul huwa min indi anfusikum wannan ayar da Allah ta'ala ya saukar da ita ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su aka fara cewa a gayawa idan sahabban annabi sallallahu da wasallam sun yi wani abu a wani ɗan lokaci na zamewa daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su duka ba ma wasu daga cikin su abin ya zo ya shafi duka Allah ta'ala ya musu wannan jan kunnan to ina gare mu mu yanzu da masu tsoron Allah a cikin mu kaɗan ne saban Allah shi yayi yawa shi ya mamaye kankane ko ina da ina idan Allah ta'ala zai ce annabinsa sallallahu alaihi wa sallam alam nashrah laka sadrak wa wada'na wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak muka sauke maka muka shafe maka laifinka wanda ya nauyayi bayanka wani laifi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi har ya nauyayi bayan shi ni da kai da sauran 'yan uwanmu musulmi ba za mu tsorata ba idan har annabi sallallahu alaihi Allah zai ce wizrak allazi an kada zaharaka wanda ya yi nauyi a bayanka to mu wani irin nauyi ne muka ɗauko kenan ashe mu namu nauyin ba mu ya kasu to muna cikin irin wannan hali irin wannan yanayi amma ba ma tunanin mu gyara kan mai aqidatu tahawiyya sharhin a tahawiyya eh, ibn abi al-izz al-hanafi ciki inda yake magana kan shuwagabanni da yin biyayya ga shugabanni da rashin dacewar fito na fito da shugabanni da sauransu yake cewa idan mutane suna so kada Allah ya kawo musu azzaliman shugabanni su ma su kauri cewa zalunci su ma kasu zama azzalumi in suka zama azzalimai to Allah zai kawo musu azzalumai su ma wa kazalika nuwalli ba'da az na ba'da bima kana yasifun amma mu na ƙasan idan ba mu daina zalunci ba to kada mu ji cewa kuma ubangiji ta'ala ba zai jarabe mu da azabi yace in suna gudun kada Allah yi walla alaihim amirun zalim falyastanibu zulma fi anfusihim dukkan mu babu wanda baya zalunci ko baka zalunci wani ba za ka zalunci kanka idan annabi adam ya fara tubansa da itirafin cewa ya zalunci kansa rabbana zalamna anfusana ashe kaga cikin zaluncin muke to akwai bukatar mu rika tuba muna istighfari muna neman Allah ya fi mana dan kada ubangiji ta ala jarrabe mu da wani azzalumin akan da ya fi mu zalunci to wannan shine abin da ya kamata masu karantarwa su fi ba da ƙarfi wajen nusar da al'umma wanda shi zai taimaka mata domin shi ne kyautata alaƙarta da Allah domin alaƙar ta yi kyau da Allah ta inda ba a tsammani ta nan za a ga nasarar ta nan za a ga sauƙin wani ya ta Allah ya ja'ala hu makarajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib haka muna karantawa ana karanta mana muna ma karantar wasu amma kuma wani lokaci sai mu sai hankalin mu yayi wani guri to shine malam anan yake gaya mana cewa idan bawa yana son Allah ta'ala ya dawo masa da ni'imarsa to shi ma ya canza in ya canza sai ubangiji ya dawo masa da ni'ima ya canza masa al'uqubata bil afiya wa dhulla bil izz canza masa uquban nan da yake ciki ya dawo ya samu zaman lafiya ya dawo samu lafiya kaskanci da wulakanci da yake fama da shi ya dawo samu izza saboda haka hanyar hanya ce sananniya littafan da Allah ya saukar sun yi bayanin wannan annabawa da suka zo sun yi wannan bayanin Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala radda lahu wa ma lahum min dunihi min wal idan Allah ta'ala lalle Allah ta'ala baya canza abin da yake tare da mutane har sai sun canza abin da yake kawo nan su Allah ya nufi wasu mutane da mummuna fala radda lahu babu abin da zai mayar da wannan abu babu mayarwa da wannan abin da Allah ya niya wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wanda zai jibinci lamarin su ba Allah ba Allah ka jibinci lamarin mu ka fitar da mu daga damuwar da muke ciki abinda ya fi karfin mu Allah ka iya mana inda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh